الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن طالبين إلمي مي مغانا بند إكدا علاقة الظهار مسألة غدا بيو كوي بمباشي حكي سبا shin mutum ya ci da kanwansa ko kani mahaifiyansa ko gogonsa ko 'ya'yansa ya yi tasbihi a kansu da matansa shin shi mazhar ne wannan ne ban ba da hakkinsa ba duk matsala mun bi shi to malamai sun yi sabani ne shi mutum ya cire matansa ke bayanki ya yi kama ya ta mace ko kuwa bayanki ya yi kama kangwata ko bayanki ya yi kama bayan kakata ko ya yi kama gogona duk wanda sun zama muharramai shin mutum ya faɗa haka shi ma zihar ne shi ne mun wuce mururu kiran ba mu saya mu ba shi haƙƙinsa ba to insha Allah sati mai za mu dan rajja da abin da malami suka ce shi gana ta biyu shine uski a zancen uski cewa jisai sun zo daban-daban da wanda suka inganta wanda ba su inganta ba kororo abu shi aka ce a ba da uski daya uski daya shine sitina sa'a kwano guda sitin ma'ana ya nuna cewa wani kowane miskini a ce da shi kwano daya uski daya akwai wanda ya kuma na sa'a ya yi abin nan sa'i guda talatin akwai wanda ya zo hamsta ashar akwai wanda ya su goma ta dukkan su akwai wanda ba su inganta ba wanda suka inganta abinda ake bukata baki daya shine a ciyar da miskine guda 60 daban-daban amma a can cikin karatu can قالت ya رسول innahu إنه شيخ ma ما به siya babba ne da cijo ne ba zai yi azumi ba kala shi manzo Allah ce falyut'im 60 miskinan falyut'im 60 miskinan kaga nan ba fada adadin ba na fatan gane ba fada na wani adadin kwanon da za a ciyar ba to a can karshe aka ce an kawo ma manzan la kundo a cike da dabino to shi ne wani kundo a ce araku araku shi ne sa'a mun ce kalma arako situna fassara situna sa'a da ifi ne bai tabbata ba da ya tabbata kama an gama ke na cewa kwano 60 tutun da an yi sabani abin da ake bukata a ce da miskini shine miskini daban-daban guda 60 a ce da su ce da su kama haka ima abincin dare ka tara miskini daban-daban guda 60 a ce da su ko da rana su ci su koshi ko kuwa ba su kowane daya muddin biyu ko kwano daya daya wannan na abin da muka yi ba saura wannan a cikin zihari to wancan ku bi ni bashi yanzu ina son mu koma wata lafzi wanda yana da kyau lafzi kinaya wanda muka wuce a wajen saki wanda na ba malam ya yi photostat na ji ba kawo shi ba zan da karanta mu koma baya kaɗan saboda hukumce-hukumce na jinin allah musulmi ko bam da gwamnati da ike hukumci to 80 bisa dare hukumce-hukumce ana aikata su duk mutum da matansa ta bari azumi shi zai sa matan ta rama komai lalacewansa mutum da ya sha azumi ina ramawa mutum da ya siki matansa siki uku ana hana shi rayuwa baki ɗaya musulmi suna hana komo da ita duk waɗannan shi na Allah cewa tilka hududullah waɗannan shi ne shari'a Allah wanda mutane suke ta rigima shine barawa ya sata a yanke masa hannu ko a yi wannan wannan kuma she al'umma sun daidaituwa sun hukumci kamar yadda manzan ya hankura a birnin makka ya shekaru goma sha biyar shi da ya je majina ya share wani shekaru kafin Allah ya bashi iko ya tabbaka wannan baranta mu da azube bature ya zo ya rike mu fiye da shekara ɗari an lalace a kidinmu an lalace dan wanka ne zai haura jo ya ce na a daina zancen bambancin aji a daina zancen bambancin aji ne aji ne dan wanka musulmi ke fara wannan bai ma sai mu yi ne ba waɗannan suna bukatar ilimi suna bukatar fahimta suna bukatan ganin kitabu Allah suna bukatan ajini abinda da ke gaban ku yi dan Allah kuma ku sanar da al'ummanku ilimi mai amfani mai albarka shirya an Allah yake shi na abinda aka yi ko shi sama manzo ce al'ulama warasatul anbiya bai ce a rusul ba warasatul anbiya domin annabi daya zai tashi kiyama bashi da mutum ɗaya da iman da shi ya tafiyansa haka isa da sako yake a rusul shi aka hore su wani wani lokaci tadda akwai mukawama amma annabi wani ya zo ya gama dawansa mutum biyu ya imani da shi shi ne manzana ce al'ulama warasatul anbiya malamai isa da sako wannan shi ake so kuma yayin da mutum zai ce da kule karka yaji ne to ana yaji ne zai ce da cas ko dan waye ne amma kasanmu muna da dama mai ilimi inda za a bar mu a nan garin mu kaɗai musulmi a nan kano a ce mu shara zai gagara yanzu kun ji wanda suke riyawa suna son annabi a yanzu karara an samu uh, bargurbi suke zagin sahabai karara a nan kano a muna kira jami'an tsaro ko mun mutu zan fada jafar ya riga ya tafi billahi lazim Allah ba jini ne za a yarda a zagi sahabai a zaman lafiya wannan ba zai taba yi ba nigeria wata kasa ce da afirka baki daya ka yaji ne inda ka gani na ba wance komai to amma kar ka shiga hakkin wani inda har wayan su gidajen a samu raukata mutane su fara zagin sahabai karara saboda shiya suna da wayo shi su zuga wanda suke dawa sufaye na a doke wani wanda haukansa ya kai kamar mawukaci na aka ba shi burkutu kuma ya sha ita mangana baya aunawa to wannan taba irin sahabai fasofa ya alam ba taba irin waɗannan mutane a zaman lafiya amma ku da kuke fance suna aikinku shine ilmantarwa kuma yadda halin da ake cikin kasa ne kamar hukuma tsaya gane cewa ko constitution na nasu in inasa amma kar wani shiga hakkin wani to shi a zaman lafiya amma ba zai taɓa yi ba akwai ya Allah da manzansa wani gara ka kashe babansa da ka zagi abubakar ko ka zagi umar ya za a yi wannan ji ne wani bude baki zagi sahabi wanda ya kwalli da manzan Allah ya aura ma manzan Allah ya rubuta wahayi ya iman da manzan Allah kuma wani ajini muke takama muke tuciya wani izo karshen duniya bai san kawai ba kur'ani ma baya iya jashi ringa taba allah da manzansa wannan wasan yara ne kuma wargi ne har shi ke tinkawo cewa ana bari wanda an san su suna kaza eh, mangana yake yi inna Rabba rabbaka mai misad komai ana yi amma an taba manya ba za ji daji a rayuwa ba sahabai sun fi karfin kowane mahaukaci haka an ya daukaka su an ya sa gama lafiya na ganin mun gama zihar kenan zan koma alfas wanda mazabanta mu a nan gida suna ganin kafa da wannan lafzin kwaya ɗaya sakamako saki uku ne to amma tun da muka samu a cikin mazaban nan imamu abdubar wanda duk wanda ya hidima mota maliki ina gaba da shi to shi zan doki manganansa don mazaba ne kinni to zan karanta lafzin da mutum ya faɗe shi shin wannan lafzin saki ne ko kwashan ko maniyansa na fata an gane bismillah malam mu karanta an yi protestants amma ban sani ba ko kun yi shi ko ba kun yi shi wai sun manta saboda karatun karantawa zo a jiye bismillah malam bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala اختيار الحافظ ابن عبد البر يختار الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أنه يقع بألفاظ كناية الطلاق ما نواه اللافظ بها منه ya ce ibn أتكي a cikin mazabance ya zabi cewa lafzi kinaya kinaya shine girwaye kamar wanka ba sarraha ba ba fayyaci ba a dunkule aka bayar a dunkule mutum ya gaya matansa bai tace ba zai iya yi gaba ne zai iya yi a baya ne zai iya yi arewa ne zai iya yi a yamma ne shake kira kinaya ba haushe yake kira gida waye kama wanka ina da mafita in ka danne shi to shake kira kinaya lafzi biyu ne akwai gina akwai lafzin da ba la yuhtamal in ka fade shi an gama ke na sake ki kagin ba wanda zai ce wasa yake yi shida abu daya ya sha giya ya sha sholisho bai san ko yake yi ba ko kuma mawukaci ne ko yaro ne mu mai bai san me yake yi ba ko kuwa mutum da ya kasance su mai ina sumbatu waɗannan kwai fada saki ba sauraren shi ma mutum hankalinsa komai ce na sake ki aka ce mai wasa ke ce wannan wasa ba nan wurin to kinaya wasu lafzi ne za a gaya maku yanzu lafzi ne wanda an masa shi zai ya cewa kaza nake nufi to wannan a mazabance malikiya zan ji meye sa kuma me mawakif na kuma abin da ya shafi sauran mazaba taimuna bar ya bar mazaba nan shi koma sauran tare da wasu jumhur malamai me yace اللفظ الدال al الاختيار قوله da lafzin da ya nuna cewa zabi ya yi a cikin kinaya kinaya kuma za a zo fada maka lafzin da ake nufi kinaya da lafzin da ya fito karara baya bukata wani kwane-kwane na'am wa ammal kinayati fa qawlur rajuli limra'atihi anti minni bariya me yasa ka ce wa amma kinayati na saboda me jami'i jami'i da imam mansubi ne me yasa baka ce wa amaki na tuba? ba tun da farkon jumla ne amma wa amaki na ayati wace dalili to ci gaba daga ba a gyara ma ci gaba aw khaliyat fa qawlu na'am ah, fa qawlu ar-rajuli limra'atihi anti minni bariya mutun da ya ce da matansa ke kin kubuta da ni kina nisa da ni na kubuta da ke ba ruwa na da ke liman mutum lokacin da ya faɗa da matansa ya ce ke ba na da ke kin kubuta gare ni an ci mini bari hausa yara hausa ka ce kin kubuta kin nisanci ba ruwa na da ke kin nisanci na kubuta da kai kin nisanci a gare ni to wannan lafzin za a iya cewa saki za a yi wa cewa ba saki ba ne in an masa gata eh sai a nemi me yake ne <laughs> eh, ana zuwa kai kana roko kenan ana kauka amma wannan lafzin da ya ci da matansa na sake ki daya suke saya eh, to wannan saya to sha bambanta daga ba akwai bambanci wannan ko mutum da ba zancen gata bane liman mutum da ya ci da matansa na sake ki da ce ke kin nisance ni ke ni sun ce ce na gare ni kuma ni ba ruwan da ke daya da na sake ki duk suke ne ba daya suke ba ci gaba she mai kuma au khaliyatun au ba'in ke kin hufunta a gare ni hufcece ne ba ruwa da ke kin hufunta a gare ni ba'ina kin nisance ne ba ruwan da ke she mai au battatun ko battatu a yanke ni iskandar ke a yanke ba ruwa da ke ba wani alaka na da ke aw alayya haramu kin kasance haramu a gare ni aw ilhaqi bi ahliki je ki gidanki ki je wajen mutanenki kwashe kaya ki je wajen danginki ki je wajen gidanku ki je wajen iyayenki aw qad wahabtuki li ahliki na riga na kwashe na ba iyayenki kai ki je daga yau na ba da iyayenki ki je wajen iyayenki aw qad khallaitu sabilaki na bar maka hanya duk hanyar ga ga kofan gidanku tafi ga gidanku je ki na bar maki hanya tafi aw la sabila li alayki ban da wata hanya gare ka ni da ke murabu hanyar ban da wani hanya gare ka aw qad sarahtuki ko na sarha na na baka na baki hanya aslan saraha shine tage kai na sike ki na baki hanya ba sike na aure ba na baki hanya iya eh, abin na tafi saraha shine tage ka bar tage kai saraha ma'ana a sarraha shi a bata hanya a bata wata mafita au kada ki ko abantu da ya shine battatin can wa ana minki batu ni kuma a gare ka na nisance ki aw ba'in mm, duk lafzin ne koma shi farko yake mai hadhihi alfazun kulluha thalathun thalathun inda malik wannan lafzin da aka fada a mazabance wasu mazaba imamar hin k'a ka fada matanka kwaya daya wannan ta saki saki uku kuna gane abin da yake akwai duk wannan kalman a mazabance ba duk ba duka ba ne wani shashi a cikin ba ruwayan dan kasim in ka ce matanki kwashe kayanki tafi gidanki ni da ke mun kasance ba ruwa da ke da ke mun rabu matsayin suke uku ne a zaman lafiya <laughs> kinaya kenan kagan ba sakin karara ba ne ma kuna ji ilhaki bi ahalik kwashe kaya ki tafi gidanki suke uku ne battatu a yanke niki ba ruwa da ke suke uku ne a zaman lafiya kuwa to wannan shi sa nake son karanta wannan don duk wanda ya karanta littattafai na malikiya gida ruwayan dan kasin, to wannan shi na cikin kundinsa mutum ya ce da matansa yana irin barazana na ta zo ta kawo takarda asibiti kai kuma ka fita waje ka yi zage-zagen baka samu abin da ka ci ba kana zuwa ko kuma baka sha ba shi ta kawo takarda ce ha umu kitabi kitabiya je ka a sayo maganin malaria ka ce a yi hankuri ta zazage ka shi ka ce kwashe kayan ki tafi gidan yayi don ki yi barazana shi ce kawai mai da abun saki uku <laughs> eh ta ga wata nan baka yi barazana ba za ta gane ba ka je liman ka je kasuwan ka yi zage-zagen bawon da ya sauraren ka ka dawo ka nema ka yi baran ka zagi masu kudin ba ne ya ka duk abin da ka sayar babu matan ba ta kawo maka da kama haraji da kudi yara ba su da lafiya ka ba ta kuri ta kishi ka ce ke kwashe kayan ki tafi gidanki ba zana kike yi ka shi a ce an sake ki sake uku eh kware kuwa kowane shi to kuna gane karatun to shi sa nake son karanta kuma ku yi photostat ku rike muna cikin mazhaban malikiya ne littafin mazhaban malikiya ne don ku gane karatun to saki uku ne saki uku ne ko ne lafzi a can a malikiyance da da ku rike wannan lafzin don ku koma ku yi mukara a cikin littattafin namu na fata gane to nan ne ba wanda ya sha ilimi kamar imam shafi'i a wajen imam maliki to shi bai yarda da wannan kaulin ba malamin sa ya fi mu kusanci da shi ya gan shi ido da ido ya yi karatu na fi kulle man da biha la ya fi duk macin da ya riga ya zama da ta mutum ya zama mutum ne mata aurensa ne ba an daura aure ba matansa ne sun zauna sun dade shi da ya sande ta farko ko na biyu dai ya zama matansa ya santa ta san shi to wannan kalman ya ce matansa anti mini bari kin nisanci a gare ni kin kubuta a gare ni au khaliya ta kin hufunta a gare ni au ba'ina kin nisanci a gare ni duk wannan lafzin siki uku ne in ji wayansu daga cikin mazhaban malikiya don imam maliki akwai ruwaya biyu a gare shi ko ruwaya uku za a zo kansa to وينوي فيها في غير المدخول sun ce amma wanda aka daura aure yarinya budurwa in ji malikiya fa mun ittifaka cewa wanda ta kasance an gayi bina'i da ita an gaya mata wayansu shashi mazhaban malikiya sun ce saki uku ne kan a tsaye kun sha wahala sakin karara ma a can uku ba ma yarda ba jamhuru shakki na ya gira wai kamar wan kashi kamar da shi saki uku mutum na zai sa kansa na fatan gane ah, liman ya yi ligima da matansa ya ce kwashe kayan ki tafi gidanki zan duba sha ce kawai saki uku ne daga baya ta sha jambaki ta wuce gaban liman liman ya yi nadama alama fata wani ya to Allah ya uda ila zambihi shi ka ce wai saki uku ne a zaman ki ai ko kuma ce ake yi to kun gane wannan to sun ce matan da aka daura aure ba ibina da ita ba to shi nan ne za a yi niyan shi a kira shi a ce kai yanzu aka daura maka aure da ita me kake nufi ne malikiya kina don ku gane su ma ba yanke mangana yake ba a nan za ku gane malikiya ba yanke mangana yake ba akwai sabani sun ce suka raba matan kashe nawa kashe biyu sun ce matan da an yi bina idaita ka sai suke uku ne amma matan da an daura wuri budurwa ce kaji zance ce keni kai kin nisanci a gare ni sun ce to ma fama ba saki daya ko biyu ko uku an tambaye shi ma inda yana nufi saki ne sha ce eh in bai nufi saki shi mai sha kyale shi ba lafi dai ne wanda ake kira matan da inda riga daura aure matar sunanta matanka to me yasa ka bambanta wannan na gane to ko fa'ik ta ce abu da yake shi sa duk wanda yake rike mas'ala daya baya sai gane zai sha wahala kama mai alari ne ya ce mutalim talibin ilimi zai iya taba juz'i a cikin kur'ani ko babu alwala na fata an gane wani kofa ya bude kofa ya bude cewa ashe ma mutum bashi da alwala zai iya taba kur'ani shi wani wurin bashi a sananta shi kur'ani juz'i 60 da juz'i da aya daya duk suke kuma ƙur'ani duk mai karanta shi talibi ne ba wani goni a cikin ƙur'ani kullum a cikin neman ilimi kake na hata kuna gane karatun to wannan kagan sun bar kofa bude sun nuna cewa akwai iktar kenan amma wani mutum zai ce an yanke tun da mutum da ya ce da matansa saki uku ne ga malikiya sun yadda cewa matan da ka daura mata aure baka sande ta ba ba yi biki ba shi ka mutu zata ci gado matanka ne zata ci sadaki duk hukuncin dai da wance da wannan dile suke to domin aka bambanta cewa wancan da aka in an gaya wancan da kuka ta uwa ya'ya wanda an tsaba kawai kana ce kwashe kayan ki tafi saki uku ne da wanda ta zo budurwa in ka faɗa wani a maka tambaya akwai menene bambanci bismillah wa kadru ya amalikin wa fa'i wa min ashabihi wa huwa qawlu jama'atin min ahli al-ilmi annahu yanwi fi hadhihi al-alfaz kulluha wa yalzamu min at-talaqi ma qala wa huwa indi bis-sawabi aw kungane sake meme ta kuji shi sam duk wanda ya doki mazhaban malikiya ruwaya dan kasim abinda muke yana nan duk ibadan da muke yana na mafi yawa mazabance wayan dan kasim ne shi muka fi yawa murki amma nan ya ce wa kadin ruya an ruwaito daga wa an malikin wa zaifatin min ashabi da wasu shashi daga almajirinsa suka ce me wa huwa qawlun qaulu jama'atin min ahli al-ilm shine mangar mafi yawan manyan malamai annahu yanwa fi hadhihi al-alfaz kullaha ya ce wannan lafazin ba za a ce saki la saki daya wala saki biyu wala saki uku shi da an tuntube shi me kake nufi malam an samu sabani ko ba samu ba to ka a sai aka ce wajen imam na maliki ne na bata kun gane wannan to anan tun da aka samu sabani kar ka zo ka saki mata mutane ka je mutum ya zo ka ce matan ta su ku saki uku na fata gane to wannan shi ne. hasil wannan mangana shine asali sabani kuma ga yadda mangana ke ashe shema za ba malikiya ma kinaya baki ɗaya wanda aka ce saki uku ne ba saki ba ne la daya wa la biyu wa la uku shan tuntube niyanka in ka ce akwai kauli a wajen maliki zan ce to akwai kauli imam maliki da shashe daga cikin almajiransa wanda ya faɗan wannan kuma ba a tuhumansa dan malikiya ne tsantsa ibn abdulbar na fata gane kun gane karatun yanzu to mutum zai je karanta askar kan muktasar sheji wannan kana fara ce talla ga abin da aka ce shi ka ce eh ka sake bincika almajirin mamaliki wanda suka hidimar tafinsa ga abin da suka faɗa sakin kinaya ma kwashe kayanki ki tafi gidanki na riga na ba da iyayenki yau na baki iyayenki iyayenki ki tafi shi wani ce ai saki kuku na kace la saki ɗaya ma bai faru ba la biyu wala uku shan tambaye ni wata nan matan ba ka yi kuri ba ba za a zaman lafiya ba shi ka zabura ka zazzare do shi ka yi wani kurin to daga baya ka soko amma sharri shine mai yawan saki ita mace in kana so ku yi nadama tafiya tare zaka sha wahala nadaman ta ba nisa za a fusace ka kayi maganganu miti biyar shi ka yi nadama ita nadaman ta ba laifi yanzu nan shi ta zo fusace ala shi ka yi hankuri kuma lokacin ka yi barna ka yi barna saboda haka an taba ka kafto waje daga baya shi ka gana canja murya ana ma shi ka soko ka masu fada amma kullum saki na domin hal da muke ciki saki ya zama aswaki ya zama wasa an sake ki kai na sake ki daga baya kuma zuwa ana ana maganganu ba daɗi ta hariru mahallin niza ta yace za a komo dalili me yasa malamai suka yi sabani me yasa aka yi sabani wannan bauli me yasa ake sabani akan wannan kaulin ko kuwa mu bar shi haka na ga ba ku fahimta a kurense eh <laughs> wali mu ci gaba wannan kalmar bacci malam eh bacci eh. eh yanke ba ruwa na rike wata shekara wani abokin ya sha wuya akan eh, eh, wai wai abokin ka yanzu ma me yake ciki ai sake uku ma ba daya ba ina son gaya maku macen da kuka haihu kun yi soyayya ka daina garaje sake ta da yawa kuka gaji da ita ka yi isna tuku ji maukaci ka sake dubawa don kayi daga baya zaka yi nadama ka abubuwan da babu wata ta ce mijinta ita take kai 'ya'yan makaranta a nan kano ta ji a ce a bata makullin mijin ko me ya faru ne ya ce na sake ki ah, kin sake ni me na a sake ki ba na son mangana ye ya kwace makullan ita kuma da ta gan haka shi ta kafe shi ya kwashi kayansa ta tafi gidansa ya kai yara fu ya dawo gida ba kowa abinda zai ci ya gagara ya yi kurin ya tafi wajen aiki ya je ya ci biskitinsa ya dawo <laughs> ita mata take gaya mu shi ya je ci a dawo ita ba su ba durkusa yau yana kuka yana zuwa da awa idan allah ya hankuri ba kawo wannan wulakanci ba ya gyawo to yayin da zaka zurka ka ce mace ta yankura a zaka ci masa da dankali lokacin za ta gasa ka tun da ta gane baka da wani amfani ka zurka suka ci alai bada hankuri ai ta mace ka ci alai bada hankuri lokacin ka zama dama shi ka juye masa kenan sha abokanansa su hadu shi ta ma mangana da ka ga ce ba abin da zaka iya yi baka da wani amfani yanzu to a kiyaye mutuncin lafzi to mu koma sabanin malamin me yasa ake sabanin menene kinaya malami zaka ce menene kinaya me abin da aka yi me abin a'a me abin ka ce abin da aka yi shi me abin malamai wa zai taimaki dan wanku me abin kamar me a yi saki kama a me saki ka ce a yi saki kuma kana so ka nemi mangana in ka ce a yi saki ai an gama kenan ko me har yanzu kwanan yawa da yake nan ka fada lafzi da yake dauki mana da yawa na fata ku gane wannan ka'idan lafzi da yake dauka mana da yawa na fata an gane kamar ta bazaura ne dama kana son ta karasa shi mijin ya mutu shi kaje gaisuwa shabun ya katunu ta bi jama'a ne yu an gaisa an laiji ga an laiji ga shi kalle ta ta kalle ka to kana so ka bari sako to ba za ka fito karar ka ce na san aure ki ba me za ka ce jirawaye kamar wanka irin ku ne ajiya eh. shekara <laughs> wuce jumla ce eh, jumla ce ta san me kake nufi amma ka fita mahaukaci karara to shine shari'a hana to wannan shi ake kira menene lafzi malam lafzin da ka faɗe shi na da manan da yawa gugan zana ai eh, shi ne girwaye kamar wanka gugan zana wajen ficina ne wannan a gugan zana kai legima da mutum kana ta yi eh, kamar yadda 'yan siyasa suke je rajiyo ya ringa wani manganganun ka kasa gane zagin wani yake na'am na'am mm. Eh. sun yi magana cewa wacce ba a yi ba eh. idan aka yi mata shi shi ne zai zama baki na a'a ba ka gane ba da ko an mata saki ko ba mata saki ba mun taimiyya yana da wani mazhaba ne shi ma almajiri ne a wajen su imam malik abinda ake nufi mace wanda ba ka yi da holiday ta ba kowane mazhaba ittifaq ne wannan in ka saki ta ɗaya ɗaya to babu kai babu ita ba wai idan taimiyya ba ne duk macin da an daura auren she taloci ya dame ka ta zo tana nema anko shi ka ce kai na sake ki to kagin nan ba za ta maka idda ba ba komai shi ke na ta tafi kuma ta cire bi sadakin Mm. zama kamar anan kuma na ta sai ta cewa idan an yi kinaya kan kujewa ya kamar wanka mm. ita a kanta mm. sai zama cewa ita na ta ya fi sauki akan wata ai maza ba ake mangana ita to Allah shi wannan kowane mangana sauki ne ma ai ba sai ki kayi ba kuri ne yanzu an daura wuri ta zo tana na masa sai an yi an koshi an yi kaza ka ce to kai ba ruwa na da ke na gashi da ke tafi ki bani wuri kai na fasa mashanin tafi waje yayin ki wannan kana suka ba ta tsoro ta je ta ringa tambaya sai ki riko ba sai ta ringa shiga waje malamai to sha tambayi ka kai me kake nufi to ma ya kamata ya zama to ho za zo aka zauna da ita ita to bismillah malam mahalli ne za اتفق اتفق اتفق الفقهاء رحمهم الله على ان كنايات الطلاق قسمان معلومه سي اتفاقين cewa kinaya lafzi biyu ne ba ki karara ba girwaye kamar wan kamar ya rabu biyu to akwai wanda a bayyane yake akwai wanda kuma a boye yake hai malaman laji kansu abin da yake da alaka da ne a gaskiya al'umman manzan la sun hidima a kan karatu saboda haka ka talibin ilimi zai doki masu ala bai bincike ba kawai ta hau kara. abu ne da yake bukatar tsoro allah da bincike da kuma neman yarda allah sam imam na buhari ya tattara ji sai je ringa hada shi da ibada yi raka biyu kafin aji karatun ba tsoro allah yake banza ne Allah ya samu dace to kama tafaqu ala anna al-kinayat al-khafiyyah yaqa'u biha min min at-talaqi ma nawahu al-mutalliq min wa'idatin aw akthar eh wansu sun ce shi kinayan da ya zama boye wanda ya faɗa ma matan haka to shi an bi niyansa in mai na nufi saki daya in mai na nufi saki biyu na neman saki uku da wanda suke gan saki uku lafzi daya yayu suke faɗa haka amma akwai malaman da su ba su yarda saki uku ma kararama ba su yarda saki uku ba ne na'am واختلفوا فيما يقع بالكنايات الظاهرة على قولين eh kinaya zahira sun ce wancan kinaya na khafiyan sun yi itifaki shi an bancika bi itifaki mutum da ya faɗa lafazin da aboye to shan tambayi shi maka ke nufi kina ya kashe biyu girma wai kamar wankan kashe biyu ne saboda haka muna da lafzi da ake amfani da su saki uku ne akwai zahiri wanda ta marshe kina kinaya kuma taka su kashe biyu kinaya wanda yake a boye shan bancika sun itfaka cewa shan tuntube wanda ya faɗa to akwai kinaya da a bayyana yake to nan ne sabanin wasu mazaba malikiya suna gan cewa kwaya ɗaya masu ki uku ne wasu kuma suna cewa a'a shan tuntuɓa. kalun farko akan kinayan zahiri wai dan ala kuna gane karatun ka karin ga wahala kada kake duba kwamfuta kuna gane karatun kuwa inau innahu yaqa'u bi alfadhil kinayati adh-dhahira min at ma nawahu al-mutalliq min wahidatin a ithnatayn aw to sun ce kinaya zahira an ittifaq cewa wanda ya faɗe shi shan kwankwasa kofansa me kake nufi ne Ta ce matanka ta kwashe kayan ta tafi Kare ka ba da ita iyayenta ke daga yau iyayenki ki je kuwa na can na ba da su na baki ki tabi bayan ka huce shi a ce so nan kai me kake nufi ne wai shi ya ji zuciya wallahi sorta wa ina ina dan sorta da shi ne to a huta amma ce saki nake nufi aini babu ne babu ita to sha gina wanda suka ce saki sha tabe saki nawa ne ya ce saki daya ne ma wanda suka gan saki uku ne ya ce saki biyu saki uku ne wanda mun yi sabani malamai a nan wurin shine ake faɗa nan to وبه قال الحافظ بن عبد البر وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة رحمه الله إلا أن الحنفية استثنوا ثلاث كنايات يعتدى استبرئي رحمك رحمك رحمك أنت واحدة فقالوا لا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة سوى واحدة وإن نوى أكثر من ذلك كما فرقوا إكي مي كنا ظاهري إنه يقع بألفاظ الكناية الظاهرة من الثلاث ما نواه المطلق من واحدة أو اثنتين أو ثلاث وين دسك جن متن زي إيا سكي uku lokaci daya ko saki biyu ko saki daya sun ce lafazin kinaya zahiri mutum ya faɗe shi sha tambaye shi kai me kake nufi ya ce ɗaya ne sha ce to an yarda ya ce biyu ne an ce an yarda an ce uku sha yarda wanda suke gani saki uku za a iya yi shi lokaci daya wanda sun ce ma ko na sake ki ma lafzi uku an ce ba yarda da shi ba tun ba haka an ya ce a saki ba to su ma a cikin su suka rabu kuma sun ce akwai kinayan zahirin wanda in ka saka ko uku kake nufi a ki yarda shine ne? ila anna ila anna illa anna al-hanafiya istathnaw thalatha kinayat hanafiya sun ce lafzin kinaya an toge a ciki iya itadi in mutum ya ce da matansa je kiki idda to iya rahimah je ki istibra'i Allah ya ji kanki An anti wahidatu ke kaɗe ne yanzu ba ruwa ne da ke ke kaɗe ne yanzu ba ke tare da kowa sun ce wannan ba saki ba ne shi me umma ya ce saki ne to amma da shi kwaya ɗaya kai malamai masu albarka kaga suna neman mafita ne wallahi malam zuciya baya zayyana ma mutum alheri shi ka gama barnan shi ka zuka yi nadama lama fata je kiki idda je kiki istibrahi an laiji kanki ke kaɗai na yanzu ba ke tare da kowa hannafiya suna ce wannan kalmar ma ko kana nufi saki to baya sallaka kwaya ɗaya tinto ma saki kake nufi in baka da niyan ma ba ma saki ba ne wali kuna gane karatun don kara je ana fatawa na barna saboda sakin ya yi yawa mala wata mace ta je ta ce an sake ta an saki kanwanta an saki yadda su biyar na gida daya kaga ko yana jin haushin kowa a gidan in sake ta an saki kanwanta an saki ta baki da na ji su biyan da yan da ta haifai ta kuma ta yi ciki ita ma an sake ta an ko zai duk wannan rashin hukuri ne ina namu allah allah ya samu dace kuna gane karatun to amma duba mafitan da abu hanifa ya kawo mana ya ce yayin da mutum ya ce da matansa ki je ki idda ki je ki isbra'i an laiji kanki ke kaɗe ne tillo ba ruwa na da kai abu hanifa ya ce ba saki ba ne ma sautarwa ne shi an ce da kai me kake nufi na ce ai saki nufi ya ce to wannan saki ma kwaya ɗaya ne tillo ko da ina nufi uku ya ce zubar da shi duk a san mafita za a zo a kafa za a zo wannan kaga karage kafanta ai mangana ce mai zurfi zan zo wannan mutum da ya ce da matansa in kin fito ko fannakin su ku karki sale karki sake kalle na karki sake ga gidana in kin sake kalle ni kin saku in kin mangana kin saku in kin kawo ruwan zafin kin saku <laughs> to wannan shi saki ne kana son mu bari karatu wani duniya kake son mu shiga kar mu shiga wannan wurin ba ku da littafi da na son mu yi wannan magana ma ba ku ba wanku kuna ji ya ba zo da su ba lafzi ne wannan da ya kamata ku karanta shi shi wannan lafzin saki ne ko sorotar sorota saki ne ko yayan matan ta yi gacin kin fito wannan kofar na kin suku shi ta doki kwano ta doki a bayanta ta fita ta saku ba ta saku ba jumhur sun ce ta saku dan ya ce la ya ce ba ta saku ba shan bincika ya ce ai wannan akwai shi cika jini yayin da banza Allah ya ce wanda ya ransa cewa ni ba yahudi ne ko ba nasara ne to huwa kama kara. ce ya za a ci mutum ransu kamar yahudi kuma ba nasara ne ya ce sha ce na yi kaza na kasance ba yahudi na yi kaza na zama ba nasare to ya ce wannan ne rinsuwa kaga ba rinsuwa yi ba kai na fita kofar na ko na je kasuwa na zama ba yahudi ko na shiga da gidanka na zama ba yahudi ya ce kalmar takidi ne she manzan ya ambace shi rinsuwa yayin da kace matanka ta in kin fita nan hana fitan kike hana fitan shine dokan kin saku wannan surtarwa ne tun ta sha zuwa yi kafara kuna gane karatu ce wancan bin doka ne bi kana suka hana fitan ne in kin fito shine tsoron kara fitan shi ka kawo ka'ida in kin fito kin suku ko kin sake kallo na kin shiga daki na kin suku shi ta yi ita ka fara za a yi saboda dokan da ka kara na biyu ba shi kake nufi ba can kalman shi ya yi kamar rantsuwa jumhur sun ce ba ruwanmu ba ruwan da wannan jumla kin suku za mu zo kansa kai mu ci gaba kun ji abu hanifa na tambayi wani zai iya bani mangana abu hanifa me abuwa nifa yake nufi ni nam nam na wasu na ga magengede suke an ganda da wani bacci yake wa zai ga mangana abuwa nifa shi kallo na kuke kama watan jinjiri wata a wali ka yan kur samu muke so wa zai ga mangana abuwa nifa shuru eh idan ma sakin ya yi saki wani irin kinaya ai toge a cikin kinaya tun shi sa na ci ku rike littafi kullum kunna wa ku fakire ne shi na manzala ce wala ya zaru qaumu yata'akharuna ata yu'akhiruhumullah kullum babu kullum babu shawa ya girma babu ku ringa yujibu ne manzala ya ce abu eh, eh, eh, fata ana so mutum ya ce fata kullu a cikin da shi abu hanifa abu hanifa ya ce kinayat zahira ba dukansu ne kan zama saki ba ya wuce dukansu sai itifaka a tambaye ka shin abin da kake fada saki ne amma ya ce akwai wasu lafzin kinaya zahira shi ko an tambaye ka kana nufi saki biyu saki uku na dakata da ka ce saki kwaya ɗaya ne ko da kayan yamma shi ne ki je ki idda ki je ki istibra'i ke kaɗai ne cillo Allah ya ji kanki wanda kalmar kawai ya ware a cikin kinaya zahira kuna gane karatun kuwa wa zai maimaita mu wanda zancen eh me zaka ce towa a cikin kinaya zahira eh eh annabi ce istibra'i eh eh guda uku a cikin kinaya mai kagen talibin ilimi ya rike littafin na fada satin da ya wuce kuma yana fahimta shi sa nake kira abu mas'ud ibn mas'ud eh to wannan karatun ku rike shi kananan karatun ku tara shi shine ilimin ka zuba da wani ka zuba da wani shi suka ma shi ka ta karatun ba malantaka ka tattara ilimin na fatan gane kauli da yake na kauli na biyu fa إنه يقع بألفاظ الكناية الظاهرة من الطلاق ثلاث وإن نوى أقل من ذلك هو مذهب المالكية والمذهب عند الحنابلة رحمهم الله وين ما سنتي كناية باكي ديا an fade shi ya yi niya saki daya ne saki daya ya saki biyu saki biyu ya saki uku saki uku ne shi suka ce menene ne واستثنى المالكية من ذلك غير المدخول بها فقالوا يقع ما نواه المطلق إن نوى دون الثلاث وإلا لزمت الصلاة وأن شمك يتشاندا نفتان غاني وانا وبهذا يتبين أن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله خالف مذهبه المالكي في هذه المسألة يأتي كوتش مالكية شيدا مذهبا ما يكوتش بلي في باني أنا نزان غاني كا ku fahimta in kagin gaskiya to nan ba ruwa zancen kungiyar da kake in ka gan gaskiya manzan ya faɗa kowane irin kungiya kake ka aji shi in ka gan gaskiya kowane in tarika kake ka aji shi in ka gan gaskiya tabbas ba gaskiya na irin zatonka ka sai mafi yawa majirinmu da wasu mutane iya iya imaninsa shai gina hukumci a bisa imaninsa ba bisa iliminsa ba ya yarda da abu shi gina hukunci yarda da abu da imani da abu ba shi na ji ne ba yarda da abu da imani abu muwafaka ya zama abin da littafin Allah ya ce da suna manzo Allah ya ce to abin da yake wayar da ku mutum yarda da abu yi imani shi she hukunci a kai zai iya zuba da gina kai to amma kuma ba daidai ba ne ka yi daidan ka karkato akaran fahimtanka da imaninka zuwa daidai shine rayuwa amma ka gina abu abin da ka yarda da shi fatawa amma ba daidai ba shine asara kaga ibn abbar yanda yake son imam na maliku annan ya nuna cewa ya gan gaskiyan shi aje maza ba duk yadda ka gani wani su suna bi yuyuyu malamu ko daidai ba daidai ba bi shi wannan ba karatu ba ne kuma ba ajini ba ne wasu yan wa suna gan gaskiya ko talibin sufaye ne ko talibin yana bin sunna da wani abin na ne ya bi wani kungiya ne shi ce shi yadda aka faɗa masa ko ƙarya ne ma kan daidai yake wani kuma ya ce wallahi ko shi shehu tijjani ya fito yanzu ya ce ba tarikan shi yi zai yi to kaga in kura kwaci kenan wanda ba daidai ba to ga ibn abbar dan malikiya ne tsabage ya ce ya saba imam maliki anan don tashin kiyama yana da mafita imam maliki ya riga ya bude kofa cewa duk wanda ya gan cewa ya gan aji su karara to aji ra'ayin mu to ga dalilan da suka yi wannan maganar me suka ce istadalla ashabul qawl al-awwal bima ya'ti wanda suka ce duk alfazu kinaya da bai zo karara ba dole ne a kafa a kafa a gina shi a bisaniya me dalilin ku الدليل الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وجه الدلالة أن المعتبر شرعا في الألفاظ ما قامت عليه من النية لعموم الحديث فوجب أن لا يقع في ذلك الكناية الظاهرة من الطلاق إلا ما نواه المطلق إيه yace manzala ce innama a amalu biniyat ko na aika shi da niyya in ka faɗa kalman da lalasortarwa kake yi la'alla kana suka sa ka huta ne ba saki kake nufi ba don ba za a da wannan saki lafzin da ba niya saki kake nufi ba kuma har a maka hukunci ba daya ba ba biyu ba uku ce ba daidai ba ne ya ce manzana ce ina ma amal biyar saboda haka tambayi niyya ya ce saki ike mangana to shi a gina hukunci a kai ya ce itabar shari'a ba lafzi yake mangana ba lafzi shi mu kara da dai de de de de de de de de niya ba lafzi ba shine abun ji ba hada lafzi da niya na fata an gane shine abin da yake magana a sani addalilu sani mm. hadisu aisha radiyallahu anha anna ibnatal jawl lamma adkhalat alayhi أدخلت على, أدخلت, أدخلت, أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله فقال لها لقد عذت بعظيم من حكيم أهلك fatan gane dalili na biyu wata mace ne aka aura ma manzala shaka kawuta shi manzala ya shiga gunta to shi manzala yana da rahama tunda ba kuwa ce shi manzala ya daga annunsa mai albarka zai taba ta don ta samu nutsuwa tana so annabi shi zai ce auzu billahi minki shi manzala ya fito ya ce to a doki kyauta kaji shugaban talikai da mu ne za a fito da zage-zage da la'ana shi ce wanda ya kawo ta a doko kaya kyauta a bata shi ki tafi wajen iyayenki kagin tafi wajen iyayenki da niya ne me ke nufi wannan shi da aka saki na nan mukarana na. da ya ce kin neman sari wanda ana neman sara gosa shine allah na fata an gane to ni ya yi amfani da shi a nan na fata kun gane karatun to na biyu fa a wajen hudilala mm. annan nabiya sallallahu alaihi wasallam tsallaka kinaya zahira ولم يكن ليطلق ثلاثا نهى امته عن ذلك فوجب اعتبار ما نوى ما نواه وهو الواحده كنت كو مالكيه da kuka ce um, kinaya kwaya daya saki uku ne to ga shugaban talikai saki da kinaya daya ba saki uku ba ne da za ku ce sun ce ai mun yi a can cewa wanda ba yi dukuli da ba shi saka kare kansu a can kun yi tunanin karatun kuwa <laughs> can sun ce waɗannan kinaya zahir ikan tabbata ne matan da kuke zama dundundun amma matan da an daura wuri baka baka yi binaye da ita ban ka faɗa haka shan tambayi niyanka to sha tambayi su manzo Allah da bai ce wanda yi dukul da ita da wani ba za a yi dukul da ita ba shi ce dai saki ne bai ci saki uku ba to don mai kinaya zahira amma da shi saki uku kuna gane karatun wayo Allah na wa zai maimaita mu wannan jumla me nake nufi wannan kaulin o oh, miji da ko miji buya sauran ba wanda zai maimaita wannan magana Allah ya sauke kinaya sun kawo misali don a rushe kaulin malikiya cewa kinaya zahira ikan kunshe saki uku ne sai su ce ai manzo Allah ya taba yin wannan ya taba da mace je ki waje ki ce manzo Allah bai ce saki uku ba shi malikiya sun ce cin ma mun gaya muku mun ce mun kasa masa matan kashe biyu ne mace da kuke zama dindindin ka gaya mata kina zahira saki uku ne amma wanda an daura aure baka yi binaya da ita saki daya ne shi an tambayi kama she jumuwar sun ce to muna tambaya wancan da manzo Allah ya yi mata mangana mata manzo Allah ne kuma yace tafi waje iyayenki manzo Allah bai ce wanda ai duhulta da wanda ba ai duhul ba yace ila ki bi alik kuma bai ce saki uku saki daya ne don me ku za ku raba wannan abu na fata kun gane wannan karatu to na gan karatun ya fi karfin ku ba zan saki maimaitawa a ah, na gama kun gane sakon dai to alhamdulillah sati mai zuwa zan koma na ga yin bako ko ku yi sai mu maimaita wani wurin ku gane ko kuwa mu gama mu shiga wani karatu me kuke so a yi ku fara mu wuce an yi shi to karba saura kadan mu gama mu keshe mu shiga holy ikma wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in